kokarin da take yi na gano waɗanda na kashe ɗan majalisar dokokin jihar Oyo mai wakiltar mazaɓar Orelokpe Honorable Gideon Aremu daren Juma'ar da ta gabata gwamnatin jihar Oyo ta sanya ladar naira miliyan biyar ga duk wanda zai kormata mata ko su wane ne sun ka kashe shi ko kuma su. Gwamnatin ta jihar Oyo ta ce ta sanya wannan kuɗi ne a bisa shawarwarin jami'an tsaro kana ta kagara a damko waɗanda na halaka marigayi Gideon Aremu. Mr. Yomi Layinka shine kakakin gwamnatin jihar Oyo. that anybody that has credible information that can lead to the arrest and prosecution of those fellows will be encouraged by that kind of money. It's five million naira. Mr. Yomi Layinka ya ce duk wanda yake da sahihin bayani a game da waɗanda na kashe Honorable Gideon Aremu don a ba jami'an tsaro bayani su kama su sannan a hukunta su. Gwamnatin jihar Oyo za ta ba su waɗannan magudan kuɗi naira miliyan biyar. Mr. Layinka ya ƙara da cewa. So ensuring that whoever does scot free does not escape the hands of justice. Mr. Yomi Layinka ya ce gwamnatin jihar Oyo ta ɗauki wannan mataki ne na ba da ladar naira miliyan biyar don kada waɗanda na aikata kisan na ɗan majalisar dokokin ta jihar Oyo su tafi ba tare da hukunci ba. Kakakin na gwamnatin jihar Oyo ya buƙaci jama'a da su baiwa jami'an tsaro haɗin kai don a sami nasarar kama waɗanda na halaka marigayi Gideon Aremu. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.